يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu sauraron mu bayan gaisa irin ta addinin musulunci mun tsaya a darasi na goma za mu tashi a darasi na goma sha ɗaya a cikin littafin babban malami wato sheikh usman al-khamis mai suna hukubatun mana tarikh ma bai na wafatin nabi ila maktal hussein sana hida wa sittin malam yana mana magana inda muka tsaya cewa mimma na hadaru inda qira'atu kutubut tarikh daga me ya kamata mu yi taka tsantsan da shi a lokacin da muke karanta littattafan tarihi malam yace inda ma na qara'ut tarikh a lokacin da muke karanta tarihi na hadarun min annami da ma'ar ra'ayil mu'allif dole ne mai taka tsantsan da kafa kafa da hattara akan ra'ayin mai rubuta littafi iz labudda an nan ila asalin ruwaya na haka dole ne idan kana karatun tarihi ka dinga kallon asali shi mai rubutu mai ya la ila ra'ayi ba wai mai ra'ayinsa ba wa an insafa sannan mu don fari adalci inda alƙira'a a lokacin da muke karanta ainihin wato tarihi mun ce akan ce waka ya fi wakayen da ma'anin alƙasdu shi ne dimfarar abu bali ya ce wala budda babu makawa an na a taƙida mu ƙudurci wana hannu na ƙarƙo tarihi a sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da amraini mu muna karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne saboda al'amara guda biyu al'amurul awwal al'amari na farko an na da an na ashaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hum khairul bashar dole ne idan ka ɗauki littafin tarihi kana karantawa ka ƙudurce ka yadda ka aminta ka ga musu cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne wanda suka fi kowace irin ainihin wato al'umma bayan annabawa وذلك wannan ku ya faru ne لأن الله تبارك وتعالى مدحه saboda Allah maɗaukakin sarki ya yabe su a cikin alkur'ani gurare da yawa wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madahahu mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bakinsa mafi albarka ya yabo innan mutane Allah maɗaukakin sarki ma ya yabe su wa bayyana fi aksar min hadith annabi ya yi bayani a cikin hadisi masu yawa annahum afdalul bashar sune mutanen da suka fi kowa ba da an biya illahi salawatullahi wa salamuhu alai bayan annabawa Allah ya kara musu tsira da aminci wannan ita ce ka'ida ta farko muna karanta tarihin sahabban manzon Allah da cewa a zuciyarmu cewa sun fi kowa kirki da nagarta da da'a ga alheri ga Allah madaukakin sarki in dai mutum shi ba annabi ba ne, kuma bayani zai zo nan gaba akan wannan al'amru sani al'amari na biyu wanda saboda shi ya sa muke karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna alama anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ghairu ma'sumin mu sani cewa a yayin da suka fi kowa cikin wannan al'ummar bayan annaba to duk da haka wannan tafadulin bai ba su ba ya to ya sa sun fita daga sahabbai sun koma annaba wanda ba sa kuskure na'am ya ce eh nahnu na'taqiru al-ismata fi ijma'i mu muna kudurta rashin kuskure a cikin taruwar su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama li anna an-nabiyya akhbarana annabi ya ba mu labari ya ce anna hadhihi al-umma la tashtami ala al-dalala babu yadda za'i wannan al'ummar Allah madaukakin sarki ya tara ta akan bata ko a wannan lokacin a ce al'umma mutum dubu ɗari su taru akan abin da yake kuskure ne Allah ya kasa ganar da kowa cewa wannan abin daidai ne babu yadda za a yi wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ta hanyar wato abi basarata al-gifari sannan ibnu maja ya kawo shi a cikin kitabul fitan babu sawadul a'azam sannan ibnu asim ya kawo shi a cikin as-sunna babu ma zikira min amrin nabi sallallahu alaihi wa sallama bi luzumil jama'a a shafi na tara a rakam na namba ta 80 daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ya faɗa yace babu yadda za a yi Allah subhanahu ta'ala ya tara al'ummar shi akan kuskure a ce sahabban manzon Allah su tare akan wata matsala dukkan su ba su gane cewa kuskure bane har su mutu akan wannan matsalar ba zai yi ba so akan wannan ne dan fudiyo ma ya rubuta littafi ya sa masa suna ta haƙiƙul isma lijimi jami'i tabaqat hadhihi umma tabbatar da rashin kuskure ga dukkan tabakar wannan al'umma a kowace irin tabaka yanzu a duk duniya a ce musulmi su taru su ce wannan abun daidai ne wannan abun kuskure ne bayan da za a yi musulmin duniya su yi ittifaki akan wannan abu sannan a ce kuma Allah ya tara su akan kuskure dukansu babu yadda za a yi malam yace fahum su ma'asumuna min an yastami'u ala dalala Allah ya tsare sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su taru akan kuskure malam yake cewa walakinnahum sai dai su ka afradi gairu ma'asumina idan kada kun su babu wanda Allah ya sama riga ta cewa ba zai kuskure ba amma kuma su tare akan wata matsala ga baki ɗayansu ta kuma babu yadda za a yi kuma su tare akan kuskure ne an li illahi wa mala'ikati da haka rashin kuskure ya tabbata ne kadai ga annabawan Allah sai kuma mala'iku amma an biya wal mala'ika wani mutum wanda shi ba annabi ba shi ba mala'ika ba fala na ataqidu ismata ahadin ba ma kudircewa cewa wannan mutumin baya yin kuskure kamar yadda wani mawaki yake faɗa yake cewa a fin rusuli man bil hashimi ya shabbahu. yanzu a cikin manzanni na Allah subhanahu ta'ala wani annabi ne ma ya isa a kamanta shi da bahashiman dangi to har ya zo inda yake cewa rasulun karimun ma a saƙat rabbahu manzo ne mai karamci wanda bai taɓa saba ma Allah subhanahu ta'ala ba ya ce wa nahnu fi kitabina hada mu dinnan a cikin wannan littafin namu hukubatun min tarikh nas'a muna gaugawa muna yin aiki jahilina muna masu kokari ila tafriqi tsakanin bambancewa bainal haqa'iqi tsakanin abubuwan da suke so ne na haƙiƙa war raqa'id da kuma abubuwan da tausasa zukata suke fa hubbuna li ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam mu san sahabban annabi lam wa lam yakuna abadan bai zama a baya ba kuma ba zai zama ba a nan gaba har abada sai ya zamanto sababin litsamsul haƙa'iƙi ya zamanto shine sababi na shafi abin da ya tabbata wa saliha da kuma rifita babu yadda za a yi abin da ya tabbata tabbatacce ne akwai shi don muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi rufa rufa da tadalisi mu ce wannan abin ba haka yake ba wala na aiban malam yace ba ma ganin aibu ba da share na bayan neman shawaran mu man nasiqu bihi min ulama'ina wa mashayikhina wanda muka amince da shi daga cikin malamanmu da shehunanmu ba na ganin aibu yace ƙulu ina faɗa, lanara nara aibun fil qawli fi ba na ganin aibu mutum ya kutsa ya magana akan abin da ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam limujarrad al qawli saboda kawai zai magana a kansu. balil aibu abin da yake aibu shine fi an yakuda al insanu bi jahalin aw su'uniyatin aw ahuma mutum ya kutsa yi magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga zunzurutun tantagariyar jahilci irin jahilcin nan ma baki wanda ruwan shi ya yi mutum dukan tsiya irin jahilcin nan ma wanda yake murakkabi rajulun la yadri wa la yadru annahu la yadri mutum bai sani ba bai san bai sani ba kuma bai yadda cewa bai sani ma wanda wannan tana daga cikin matsalolin da ake fama da su ga jahilci na farko kenan ga kuma mummunan niyya ko mutum ya haɗa guda biyu ga baƙin jahilci sannan ga kuma mummunan niyya wanda mafi yawancin masu jagoranci a kan aƙidin da suke zagin sahabban annabi za ka samu sai sun jamma a wannan guda biyu ga baƙin jahilci sannan kuma ga mummunan niyya tare yayin da baƙin jahilci ya haɗu da mummunan niyya babu yadda za a yi a haifar da abin da yake ɗa mai ido ne amma idan kana al fil haqqi idan kana al in kutsawa mutun ya magana akan sahabban annabi ne da ilmi akwai ilimi wa adli da kuma adalci wa insafi da kuma insafi wa taqwa da kuma tsoron Allah wallazi zahara li abin da ya bayyana gare ni annahu la mani aminhu babu abin da zai hana mutum ya magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa a farkon karatu muka ce alkalamu anis sahabati ya taƙallabu safahan fil aqida magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman kafin kai magana akan sai zamanto kana da tsarkin aqida duk mutumin da yake da fasidar aqida haramun ne ya bude baki magana akan sahabban manzon Allah dan ba zai masa adalci ba sannan wa ikhlasan niyya ya zamanto mutum yana da kyakkyawan niyya akwai ikhlasi don Allah yake yin abu ba wani garadi daga cikin agaradu ba sannan kuma wa dukkanin fil yana da zurfin fahimta a cikin ainihin wato al'amura na addini sannan sai ya buɗe baki ya magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai yake cewa idan ashe labudda an na atakida ashe kuwan haka ne babu makawa mu kudurci anna anna sahabata khairul bashar su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune wanda suka fi kowa wa anna ataqida annahum ghayru ma'sumina to wayannan abubuwan in ka kudirce su sun fi kowa falala da matsayi da daraja a gurin Allah na ɗaya kenan na biyu kuma su ba ma'asumai bane za su iya kuskure wa anna ma waqa min ba'dihim khata'un la qati'a da ya faru daga wasu daga cikin su kuskure ne ba ganganci bane shi yasa akwai bambancin wato alkhata'un da kuma alkhati'a shi ne kuskure shi shine ganganci wanda Allah maɗaukakin sarki ya raba su daban-daban ya nuna latu a tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu akan abin da muka manta ko muka yi kuskure a ganshi kamar yadda yake la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqattumul aymana wanda Allah madaukakin sarki yake bayani shi yasa zamu ga Allah da yake inna fir'auna wa hamana wa ma fi yace kanu khati'in su ba kuskure suka yi ba mutane ne masu ganganci inji Allah madaukakin sarki kamar yadda can wani guri mutanen fir'auna bayan sun tuba suka ce inna amanna bi rabbina yaghfir lana khatayana ma akrahtana alayhi min as-sayr wallahu khairun wa abqa kamar yadda annabi yusuf alaihi salatu wasalamu lokacin da mijin wannan matan yake cewa yusuf a ari da hanza an haza wastaghfiri li in nake kuntu min al ta kasance daga cikin wato mutane masu ainihin wato ganganci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tajawaza li an ummati al Allah ya kauda kai akan duk abin da ya faru daga al'ummata ta hanyar kuskure da kuma mantuwa da abin da aka yi masa tilas akan su daka duk abin da ya faru daga janibin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-khata'u ne lal kuskure ne ba ganganci bane shi yasa kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin saga'ir suna yin kaba'ir na laifuffuka sai dai bambancin mu da su su suna da hanya ta samun falala da daraja da matsayi da tuba a gurin Allah wanda duk wanda ya zo bayan su bashi da wannan hanyar Allah madaukakin sarki ya ce fa'afu anhu idan sun maka abu kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yafe musu wastaghfir lahum idan kuma Allah suka wa kai manzon Allah kai nake so ka roki Allah madaukakin sarki ya yafe musu ya kake tunanin matsayin mutumin da idan yi ma Allah maɗaukakin sarki abu annabi aka ɗura masa nauyin shi zai neman musu gafaran Allah sannan kuma idan annabin yema shi annabin kafin a yi masa Allah ya ce masa ya yafi kuma umarni Allah ya bashi shi yasa wani gurin da Allah maɗaukakin sarki ya tashi sai ya haɗa tubarsa da ta annabi ta yadda an mutum yana so ya taso tubar waɗannan mutanen to sai ya fara daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya ce laqad taballahu 'alan nabi sai ce wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra har zuwa ainihin wato ƙarshen aya malam yace wa shattana bainal amrayn dan haka akwai nisa tsakanin al'amuran guda biyu akwai ganganci akwai kuskure ba kai adalci ba mutumin da yake mai ganganci ne da mai kuskure ka ɗauke su ka ajiye su a babi ɗaya a kuma ainihin wato matsayi ɗaya kuma dukkan abin da wani zai yi magana a kansa cewa wane ya ayyin wato kuskure kafin kai ka faɗa ka ci wane ya yi kuskure sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a ƙur'ani cewa sahabbai sun yi kuskure a guri kaza sun yi a guri kaza kuma ya faɗa kuskuren kuma ya ce ya yafe mun san waƙi'ar da ta faru a yakin uhudu bayan an je mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki mutane guda hamsin ya ɗora su akan dutse wa amarra alaihim abdullahi bin jubair ya kawo abdullahi bin shibari ya dora a matsayin shugaba ya ce masu ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu kada wanda ya kuskure ya shakko daga kan wannan dutsen lokacin da aka fara yaƙi kafirai suka samu matsala aka dinga kashe su ana kora su sai wayannan mutanen cikin mutum hamsin arba'in suka sako fa aka zo ya kulu na alganimata alganimata abdullahi bin jubair ya ce kada ku manta alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi mana wannan abin da suka yi saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne amma Allah madaukakin sarki da ya tashi zai yi bayani bayan ya ce wa laqad sadaqakumullahu wa'ada tunda Allah ya ce a walamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hada Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah maɗaukacin sarki yace wa sadaka kuma Allahu wa'adahu Allah ya gaskata muku alƙawarin shi istahussunahum bi izni lokacin da kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah hatta idza fashiltum har sai da kuka yi rauni wa tanaza'atum fil amri kuka jayayya cikin umarnin mandan Allah sallallahu alaihi wasallam wa asaitum kuka saba wa annabi wannan Allah ne ya faɗa da kanshi yake sun saba min ba a ma rakun masu hibbun bayan Allah ta'ala ya nuna muku abin da kuke so na ganima ya yace minkum man yuridu duniya a cikinku ku akwai yake son wannan ganimar wa minkum man yuridu akhirah a cikinku ku akwai ba ruwan shi da wannan ganiman lahira kawai yake nufi masarafa kuma alhum daga baya Allah ya jiyo da kafirai akan ku liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku Allah duk da ya gama faɗa ya ce kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza sai ce wa laqad afa ankum ni Allah ni kuka yi malefin kuma na yafe muku wallahu zu fadlin alal mu'minina Allah ma abutun falala ne akan masu imani Su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka zo wanda aka yi malefin Allah madaukakin sarki kuma ya ce ya yafe amma wani saboda rashin mutunci da rashin kunya shi fa yana bawan Allah shi ma ba fa shi bane Allah amma ya miƙe laifin da aka yi ma Allah kuma Allah ya ce ya yafe wani ya ce sam a tafau wannan laifin ba a yafewa ai wannan tsaurin ido da rashin kunya da rashin mutunci ya kai Allah ta'ala ya kuma faɗa ya ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu sai yace wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim kuma wannan mawqi'a irin ta ta faru a yakin Hunayn Allah ya ce wa yawma Hunayn iz a'jabatkum kasratkum falan tughni ankum shay'a وذاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين Allah madaukakin sarki ya bayani daga baya ya ce ya ainihin wato yafi akan laifukan da suka yi kuma a tarihin yakin Hunayn hatta sahabban da ba sa gudu sai da suka gudu a yakin Hunayn sakamakon alfahari da suka yi da ainihin wato yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace malai yace fa'ida idza ja'atka naka in kana karatu na tarihi bayan kudurci abubuwa guda biyu kasa cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sun fi kowa bayan annabi sannan kuma su ba ma'asumai bane ɗaiɗaikun su za su iya kuskure to idan kana karatu sai ka ga ruwaya wanda yake haɓa ta'alun fi a sahabi a cikinta akwai suka dangane da wani sahabi daga cikin sahabban annabi wala tuqaddim ala raddiha karka fara kaifar farmaki damar da matani akan ta wala taqbalha kuma karka karba hatta tanzura har sai kai kallo idan kai kallo zuwa gami hatta tanzura sai ka kalli wannan ruwa yau in wujidat fa in sanada sahihan in ka samu sanadi ya inganta to fa hada min al ashiya'i allati hum ghayru ma'sumin fiha to wannan yana daga cikin abubuwan da muka faɗa maka sai su ba ma'asumai bane kamar yadda qur'ani ya tabbatar kamar qissar ka abu malik wanda mun tabbatar da cewa lokacin da annabi shida zai tafi yakin tabuka yana daga cikin mutane masu imani da basu ji yakin tabuka ba kuma zai faɗa gaskiya a kira a ce a zo a tafi aikin addini mutum ya ƙi wannan kuskure ne babu wani mutum a duniya da ya goyi bayan abinda da ka abin mali ya faɗa ya yi cewa ya yi daidai kowa ya yadda ya kuskure amma daga baya Allah madaukakin sarki sai da ya faɗa yake wa ala salasatin ladina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa dhannu an la malja ila Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim sannan saboda gaskiyar da ka abu ya faɗa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah ku kasance tare da ainihin wato masu gaskiya to akan samu irin wannan kuma babu wani sahabi daga cikin sahabin annabi da ya kuskure wanda daga baya Allah madaukakin sarki bayan kuskuren ba a kawo masa mafita na cewa ba an yafe masa an gafarta masa babu malai yake cewa fahim yi kuɗi una ka bashar su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam suna yin kuskure kamar yadda sauran mutane ke yi sai dai muka ce suna da hanya ta samun tuba da gafara wacce babu kuma wani mutum da yake da ita bayan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayin ta sanada da'ifan in ko ka samu ga abu ka kawo sanadi hanyar da labari ya kawo kuma yana taba mutuncin sahabin annabi ne bata ma inganta ba to fabqa alal asali kar ma ka bata makanka lokaci ka koma zuwa ga asali wa huwa suni shine annahu khairul bashar su ne suka fi kowa ba da an biya illahi salawatullahi wasalamuhu alaihi bayan annaba Allah ya kara musu tsira da ainihin wato aminci malam yace amma madahullahu ta'ala li ashabi rasulillahi fa huwa fi qawlihi azza wa jalla yaban da Allah madaukakin sarki akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin fadin Allah madaukakin sarki Muhammadun rasulullah annabi Muhammadu manzon Allah ne kamar yadda muka faɗa maka ce wannan muhammad ɗin ismu maf'ul ne na hammada yuhammidu muhammad muhammad shi shine masdarin kalma wanda asali daga hamida ya hamadu ne hamdan sai ya kai kalman ƙari bitara'if sai kuma hamada yuhammidu sai masdarin sai kuma ta tahmid kamar yadda muka sha faɗa muka ce malaman loga suna cewa ziyadatul kalma fil mabna dullo ala ziyaratul ma'ana da haka da wannan mandan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto dukkan wani yabo da girma da matsayi a gurin Allah subhanahu Ta'ala, ya cancance shi shi yasa imamu sha'abi da abul raja da abul mutawakkil da aljahadari suka karanta muhammadan rasulullah bin nasbi fihima ibnu abbasin yake cewa shahida lahu bir risala wato Allah maɗaukakin sarki ya masa shaida da manzanci shi yasa ko mutum ya bi ko bai bi ba ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya amince ko bai amince ba ko ya gamsu ko bai gamsu ba bai sa wannan taken da Allah maɗaukakin sarki ya yi ya canja shi ya janye shi ya ainihin wato fasa abinda shi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da haka yana daga cikin ma'ana ta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine ta'atuhu fi ma amara yi wa manzon Allah biyayya cikin duk abin da ya bada umarni da kuma tasdiquhu fi ma akhbara da gazzata annabi cikin duk abin da annabi ya bada labari sannan washtina bu ma ha anhu wa zajar da nisantar abin da annabi hani akan sa ya tsawatar sannan kada a kuskura abota ma Allah sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kawo yace da shi za a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga ciki da haka tun da shi annabi ne na Allah shi yasa daga cikin abin da zai bada labari ya bada labari sahabban shi mutanen kirki ne dole mutum ya yadda ya gamsu ya aminta da wannan in yadda da wannan ɗaya ne daga cikin matsaloli da mutum zai dama kanshi a gaban Allah subhanahu wata'ala Allah kuma ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato kiyaye abdullahi dan mas'ud yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu ikra alayya ka karanta min alqur'ani qultu sanati aqra'u alayka wa alayka unzil ya rasulullahi yaushe zai yi in karanta maka qur'ani bayan kai aka saukan mu da qur'anin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina so ne in saurari karatun alqur'anin nan daga gurin wani na yace ce qara'atu alaihi suratun nisa'i na fara karantawa mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama nisa'i hatta balagtu har sai da nazo inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'ina min kulli ummati ya halin ka zai zama idan muka zo wa kowace al'umma bi shahidin da wanda zai ba da shaida akan ta a gaban Allah waje ina bika kai kuma muka zo da kai ala ha'ula'i akan waɗannan kana mai shaida akan su ƙala sai manzan Allah ya ce masa amsik ya haka ya ce fa'ida a ina hoto zirifan sai ga idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tana zubar da hawaye shi yasa imamul bukari kawo a cikin kitabun tafsir ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala wa kazalika ja'alnakum ummatin wasata cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya tsaye da alkiyama kowane annabi daga cikin annabawan Allah zai tambaye shi ka isar da saƙo zai ce eh, ya isar za a juya a tambayi mutanen shi ko mai sako ya zo muku za su ke wallahi tun da muke ba mu taba ganin wani wanda ya kawo sako ba za a juya kan annabin kana da shaida zai ce eh waye shaida ka yace ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'ummar annabi a juya kan al'ummar annabi a ce ya isar da sako su ce eh ya isar ku kuma waye shaida ku ya isar da sako shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana daga ciki babu yadda za a yi kai yanzu a neme ka ka ba da shida a gaban Allah akan wata matsala da za ta faru a ranar alkiyama amma a ce abubakar da umar da usman ba su da mahalli wurin ba da shaida a kanta a gaban Allah wannan abu ne wanda yake mustahili ba zai yi ba shi yasa Allah sai ce yawma idin a wannan ranar ya waddu allazina kafaru wa asawur rasula wanda suke kafare ne za su guri suka saba wa manzon Allah wanda Allah ya turo lauta sauwa bihim al ina ma ƙasa za ta daidaita da su su zama daidai da ƙasan amma wala yaktumuna Allah hadita ba za su yi ɗoye ma Allah wani zance ba naga lokaci yana hararar mu yana dumfarar mu dan yi kokari in ci birki in dakata a nan yan uwa sai a darasi na gaba abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa